rahim Na cuce ta. Babi na da biyar Amma ba dole ki zauna da ita, you Zainab ba ta ida ba mu fida ta girgiza mu mata kai. A'a ba zan iya aikata mungon abu ba. In nayi hakan, zan rasa shi har abada. Amma in nayi hakuri na san zan ci ribar hakan. Mom ta ce I shall kowa tashi ta fashe shi, amma kamar zan mutu nake ji. ta faɗa cikin matsanancin kuka, tana ɗora kanta kan shouldan Aisha, buga bayanta suka dinga yi, na ji kina cewa daga can ƙauyensu za a kawo abinci, 'yar ƙauye ce? Zainab ta tambaye ta, cikin kuka ta gyaɗa mata kai, shekarar ta sha huɗu, Mufida ta amsa mata, ko ina ya ganta maza da kwashe-kwashe, in ji Aisha, wayannan 'yan ƙauyen da kwace miji kawai, ki yi haƙuri, kin san irin Yazid. Kawai ki san yadda za ki yi ki ɗauke mashi hankali. Zainab ta faɗa mata haka. Mafida ta fi minti talatin tana kuka. Kin ga in har kika shiga da wannan kukan har suka zo raina ki za ta yi. Sannan in Yazid ya shigo yanzu zai ce, you are pretending. so ki daina kukan nan in yi miki fixin ruwan wanka ki yi wanka ki shirya kafin su zo," in ji Aisha da ta miƙe, bathroom ta shiga ta haɗa mata ruwan wanka suka ja da ta shiga, tana wanka tana kuka, haka ta gama ta fito kan tana sarawa, "duk wanda ya ganki ya san kin yi kuka," Zainab ta faɗa mata, a hankali ta buɗe wardrobe ɗinta ta ɗauki wani beautiful lace ta saka, gaban miro ta zauna ta ɗan shafa mai sama-sama, sai wet lips. Nan suka koma falo ta kwanta kan doguwar kujera, bayan kamar minti goma ya Yazid ya shigo da sallama ta amsa, tana miƙewa zaune, mai gadi ne ya fara shigowa da drinks cartons, sai abinci aka ajiye su gefe ɗaya, zama ya kusa da mafi da ya kura mata ido sai murmushin karfin hali take mishi, yana ganin ta ya san ta yi kuka, hannunta ya kama suka koma ɗaya daga cikin bedroom ta ya zaunar da ita, “baby kuka kika yi ko?” ya tambaye ta yana zama gefen ta Murmushi ta tana girgiza mashi kai, at the same time wasu hawayen suna taruwa a idanuwanta. Rungume ta yi yana shafa kanta yana cewa, “Baby, you are trying. Please ki ci gaba da ƙoƙari, kenji oke ta faɗa tana gyaɗa mashi kai. Da sauri ta ɗaga kai tana kallon Yazid. lokacin da ta ji karar hon kofar gidansu, da sauri ta miƙe ta shiga bashirum ta wanke fuskarta ta fito falo, Dija buɗe ido tayi tana kallon gidan da za a shiga, mai gadi na buɗe get ta koma zaune daga jinginan da take tana kallon compound ɗin da suka shiga, gabanta ne ya fara dukan uku-uku, fashewa ta yi da kuka cikin muryarta da bai fita sosai, da suka yi fakin. Nan koyawa suka fara fitowa sa saboda suna kallon gidan, Yazid da ke tsaye bakin windo riƙe baki yayi yana dariya, saboda yanda mata ke fitowa daga cikin motar, ɗaya yana tura ɗaya, sannan yana kallon irin kallon da suke wa gidan, kare kan shi da kwatin sai yana kallon su, gurin shi kawai ya ga Dija, Dija da kyar ta fito, bayan kowa ya fito, sai kuka take idanuwanta sun kumbura, daga inda yake yana kallon idanuwanta. yadda take kuka duk da gari ya fara duhu. sai suka yi suka rasa inda za su shiga. Wacce ta yi wa Dije kwalliya ta yi musu jagora zuwa fat ɗin fida da yake an faɗa mata. bayan ta suka bi har falon, daga bakin kofa suka fara zama don ba su da kwarash din shiga ciki, su Aisha da ariya suka fara yi suna cewa, "Ku shigo ciki mana." Sai lokacin suka shiga falon sai juye-juye suke suna kallon ikon Allah, wasunsu suna tunanin ina ma a ɗauke su a masu aikin wannan gidan. Still ƙasa suka zauna mafida da ta ƙura wa Dije ido ta ce, Please ku zauna kan kujeru, haba ai an zama ɗaya. Ba ta ida ba suka koma kan kujera. Babbar cikin su ta fara cewa ku ta faɗa tana yin maganar. Mufida da ke murmushin ƙarfin hali ta ce yauwa da fatan kun iso lafiya. Lafiya lau suka amsa. Daman ko da aka ce su koma kan kujera Dija bata koma ba, tana nan ƙasa kanta ƙasa sai hawaye ke ɗiga. Mufida ƙura mata ido tai tana kallon jibe ta 'yar ƙarama. kan maza ba su da imani, ta faɗa cikin ranta da ta tuna Yazid ya yi refin ɗinta, sai ta ji ta tsane shi. shi ne tambayar da take wa kanta cikin ranta, don a da tana tunanin yarinya ce mai ƙaton jiki, amma ta ga san ba haka ba ne, ko dai fuskar ta ya ruɗe shi, ta sake faɗa wa kanta, don ta lura yarinyar na da kyau, "Ga amana da muka kawo miki don Allah ki ɗauke ki tamkar 'yar uwarki, in ta yi miki laifi ki hukunta ta tsakaninki da Allah ya ce," wata mata ta faɗa wa matan da ke zaune. ba tare da ta san wace ce matar gidan ba. Ai wannan ba wani abu bane in har ta ɗauke ta a matsayin yaya ita ma za ta ɗauke ta a matsayin ƙanwa, Aisha ta faɗa musu. Ai wannan ba komai bane, Dija ba za ta yi mata ba daidai ba in Allah ya yarda, matar ta ƙara faɗa mata. Allah ya ba mu zaman lafiya da ta faɗa da murmushi a fuskarta, wanda ya sa suka gane ita ce uwar gidan. Miƙewa ta yi ta ɗaga Dija da ta haɗa kai da gwiwa tana kuka. Ki bar kuka ta faɗa cikin sanyin murya. Da sauri Dija ta gyaɗa mata kai tare da share fuskarta da bayan hannunta. Sai ta ba wa da tausayi, Nan ta yi ƙarama sosai. Wacce ta yi wa Dija kwalliya ta miƙe ta umarce su su bi ta, tare da riƙe wa Dija hannu. Nan suka bi ta har pat ɗin Dija, har bedroom ɗinta suka kai ta, duk a bisa umarnin Hajiya Karama. To amarya ga ɓangaren ki, Allah ya ba da zaman lafiya. Ta faɗa sannan ta fita ta bar family ɗin Dija baki buɗe. Ƙasa Dija ta zauna ta suka kai cikin cinya. sai ajiyar zuciya take. Ga ciwon cikin da take amma ba su bi ta kanta ba sai kallon gidan kawai suke, su shiga nan su ɓalla Ta bagdo ya zidi ya fita bayan ya yi alwala. Daman ya kira Salim ya gaya mashi ya jira shi cikin mota. Yana fita ya zidi ya watsa mashi kallon haushi da takaici. Wallahi tun da aka haife ni ban taɓa wahala irin wannan ba. I'm so tired. Gaskiya ka nemo masu maida su dan ni na gama nawa. In ji Salim. Na gode kwarai Allah ya kara danƙon aminci a tsakaninmu. Ni dai ka bar wannan gaisuwar, kawai ka tuna da alkawarin da ka har ya yanzu ya yi. "Ai ka san ba na karanta in komai ya lafa zan yi wa Dad maganar. oke ni zan wuce, a sha kamshi lafiya," Salim ya faɗa mishi. Dariya ya nufi masallaci shi kuma Salim ya wuce. Aisha da Zainab suka shiga fat ɗin Dija kai masa abinci. Baki suka bude don ba su expecting su ga komai, amma sai suka ga komi ya ji. Su ma zagaye wurin suka yi sannan suka kai wa mafi da rahoto, “Kam kin ga irin kayan da ke fat ɗinta, in dai Yazid ya yi mata su to bai da adalci, don I'm ko dukan families na yarinyar za a saida ba su sayan cushions da ke falon,” Aisha ta faɗa cike da bakin ciki. Mufida ai bata ce komai ba. Zainab ta ce, “Kin san ni ina tunanin wannan yarinyar babu ruwanta, sai dai ƙawaye su lalata ta. So kar ki bari ta yi ƙawaye, ki zama ƙawarta.” ta hakan za ki san sirrinta don da ganinta ba ta da wayo, Zainab ta faɗa. Mufida dai shiru ta tana sauraron su, dan ko kaɗan ba za su gane halin da take ciki ba. Haka suka gama surutun su suka yi mata bankwana. A hankali ta miƙe ta shiga bedroom ta kwanta bayan ta yi sallar isha'i. Fat ɗin Dija kam cinye abinci suka yi tas. Ba tana da Dija ba, kasancewar kwantawa ta yi ƙasa. Daga nan barci ya ɗauke ta. Yazid kam yana masallaci har ya yi sallar isha'i sannan ya dawo gida. Bedroom ɗin da ya shiga ya ganta kwance, kakis ɗin shi ya ɗauka ya fita daga gidan. Bayan awa ɗaya ya dawo da manyan ledoji guda biyu. Zama ya cikin mota yana tunanin yadda zai yi ya gadija sannan ya tabbatar ta ci abin shi ta sha maganinta kafin ta kwanta. Kallon agogon hannun shi ya yaga. ya ga saura mintuna tara ta yi. Leda ɗaya ya ɗauka sai magungunan da daktan ya yi ma ya turo mashi ya saya, fita ya yi nufa pad ɗin Dija shi sai faɗuwa kawai yake yi. A hankali ya buɗe ƙofar yana addu'ar Allah ya sa matan da suka rako ta sun yi barci. Yana shiga falon mata biyar ya gani kwance ƙasan tayil suna barci, kamar ɓarawo ya taka yana addu'ar Allah ya sa tana inda yake tsammani, yana bude kofar bedroom da ya fi dukkan sauran haduwa ya ganta kwance kasa sannan babu kowa. Da sauri ya shiga kamar mara gaskiya ya mai da kofar ya rufe. Ya zo ya zauna gabanta, ba ta san ya shigo ba. Zama yana kallon yadda take sauke ajiyar zuciya, kamar wacce ta gudu. Kawai sai ya saki murmushi yana limshe idanuwansa kamar wanda aka yi wa albishir da aljanna, kallon yadda take shashsheka kawai yake, Dan ya san ba karamin kuka ta sha ba, kallon hannunta da ke kan mararta ta yayi. A hankali ya miƙe bayan ya ajiye magunguna da abincin da ya shigo da su, cikin saddo ya buɗe ƙofa ya fita, yana tafiya a hankali har ya isa kicin, ƙara kallon kicin ɗin yayi yana tunanin ya ga Dije tana amfani da kayan kicin ɗin, don ko shi da kanshi bai san amfanin wasu kayan ba, don baya amfani da kicin. Wani kwaf ya ɗauka cikin kayan da aka jera ya kai sink ya wanke, sannan ya ɗauki filas shi ma ya wanke, ya fito. ƙara shiga ɗakin still tana kwance yadda take. Zama ya cika kwaf ɗin da madara sannan ya fito? ruwa ya ajiye gefen madara. Brett ya ɗauka ya zuba mata nama, hannu ya ɗaga kamar ya tada ta, amma bai san abin da zai tada mata hankali. Ya fi minti biyar yana ɗaga hannu amma yana rasa natsuwar shi, amma ganin wankin hula zai kai shi dare, ya sa ya karfin halin ɗan taɓa ƙafarta. Ai kam a firgice ta farka tana mazurai. Kallon wanda ya tada ta tayi da kyau ta tabbatar ya ne. Nan take ta fara ja da baya tana yarfa hannunta, at the same time tana fashewa da kuka. Cikin kuka ta fara cewa wayyo Allah na! Wayyo amina shiga uku!” ta faɗa, muryar ta da kuka, sai kuka take tana ja da baya, shi kuma ya yi ya ƙura mata ido. babu abin da yake sai kallonta. Dija na jin ta kai bango ta ƙara balum ɗin kukanta. Ya ji ya kamar ya riko ta amma ya san idan yayi hakan za ta ƙara tsorata. Ya da zaman shi ya tare da yin gammo da kafafuwan shi duk idanuwan shi kanta. Tashi ki shiga bashirum ki wanko bakin ki. ya faɗa muryar shi normal. Da sauri ta girgiza kai ba tare da ta ce kala ba. Kuka ta ci gaba da yi. Na ce ki shiga bashirum ki wanko bakin ki. ya faɗa da ƙarfi. Ai da sauri ta miƙe ta shiga washroom. Tana shiga ya fara dariya yana girgiza kai. Ya gano weakness ɗinta guda ɗaya, tana da tsoro. Ya san kamar zaki yake a wajenta. Dija na shiga ta dafa batub tana kuka, tana mamakin duniya. bayan duk abin da ya mata amma sun haɗa ta aure da shi. Cikin kuka ta fara cewa dan sun ga ba ni da baba, dan Abba ya mutu shi yasa suka yi min haka, ta faɗa cikin kuka. Ji ta muryar Yazid na cewa ina jiran ki. Da sauri ta dubi makilin da brush. ta zuba jikinta sai rawa kawai yake cikin sauri ta wanke bakin ta fito fes ɗinta sharkaf da hawaye daga kai ya babu far'a sosai kuma fuskar shi ba ɗaure yake ba tsaye ta yi bata da niyyar zama ki zauna mana ya faɗa mata. Da sauri ta saki jikinta ta zauna, sai kuma ta rike mararta. Miƙewa ya ɗauki madara da falati ajiye a gabanta. Bismillah, ya faɗa mata tare da nuna abubuwan da ke gabanta. Da sauri ta girgiza kai tana kuka. Kina son ranki ya ɓaci ya tambaye ta. Da sauri ta sake girgiza kai. To ki cinye yanzun nan. Bai ida ba ta fara cin naman tana kuka. Duk cin da za ta yi sai hawaye ya ɗiga. Har ta ƙoshi. Amma tana tsoron daina ci. Gani ya tana neman cinye kaza ɗaya kuma da alamar ta ƙoshi amma ba ta iya dainawa, kallon yadda take tauna nama kamar fefa ya yi, da kai gefe ya yi ya saki murmushi Dan ya san yana daga cikin abin da zai dinga zolayar ta da shi. Ɗauke filet ɗin naman ya yi ya maida ta gefe sannan ya ɗauki kwaf ɗin madarar ya ajiye gabanta. Bismillah ya sake faɗa mata. Tana shasheka ta ɗauki kwaf ɗin tana sha, tana kuka. At the same time tana tunanin halin da za ta faɗa yau, don ta san ba zai fasa yi mata abin da ya yi mata ba. Har yanzu ba ta bar tunanin dalilin da ya sa Amma ta yarda aka haɗa ta da irin wannan mutumin ba. Ajiye MTCOP cup ɗin ta tare da goge bakinta da bayan hannunta. ta ɗaukar ledar magungunan ya ya buɗe ya ɓallo waɗanda za ta sha ya miƙa mata. Ganin ya ba ta amsa ba. Hannu ya sa ya kama hannunta, wanda ya sa Dija ƙara ƙarfin kukanta. Murmushi ya ƙara sake Ajiye magungunan ya cikin hannunta, ya ɗauko ruwa daga cikin ledar da ya shigo da ita ya buɗe ya miƙa mata. Jikinta na rawa ta amsa ta juye dukan maganin cikin bakinta. Ta zuba ruwa ta gumtse ido ta haɗiye. Miƙewa wa ya ya shiga bashirin ya haɗa mata ruwan wanka ya fito. Ki tashi ki je ki yi wanka. Da sauri ta miƙe kamar kazar da aka tsoma cikin ruwa ta shiga bashirun, tana kuka tana cire kayan jikinta. Kallon ƙofar ta yi gani take kamar zai shigo. Ba tub ta shiga don already ta san amfanin shi, tun sanda ta yi aiki gidan siya Jikinta na rawa ta gama ta fito. Ko goge jikinta ba ta yi ba ta maida kayanta ta fito kanta ƙasa sai hawaye ke ɗaga. Yazid ya faɗa yana kallon yadda hawa yake fita daga idanuwanta. Yazid miƙewa ya daga inda yake zaune ya je bakin gadon, ya yaye David da ke rufe da gadon, sai wata bedsheet ya bayyana daga ƙasa. "Zo ki kwanta," ya umarce ta, dan jikinta ya fara rawa. Yana ganin yadda jikinta ke rawa, ya san tana jin tsoron shi ne, kuma bata manta abin da ya faru ba. Duk tafiyar da za ta yi sai jikinta ya yi rawa. Ajiye David ɗin ya yi ya ta. Ba ta ankara ba ya ɗauke ta, wani irin kuka ya kufce mata. “Wayyo, na shiga uku Ammi,” ta faɗi cikin matsanancin kuka, kasa tafiya ya tsaya riƙe da ita kamar babu komai hannun shi, ƙurawa idanuwan idanuwanta ido ya yi, yana kallon yadda hawaye ke zuba. “Don Allah, ciwo na ciwo gare ni, ka yi haƙuri.” Idanuwan shi ne suka ciko da hawaye, a hankali ya fara girgiza mata kai. “Khadija, ki yi haƙuri.” ma yi saurare. Bari mu dakata a nan